daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi matafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin littafi na hamsin da uku daga cikin jeren giyan littafan da ke cikin wannan littafi kitabu zuhudi warraƙa'ik a inda za mu tashi lamba hadisi na 1868 hadisu abi hurairata radiyallahu anhu hadisin da abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce annahu sami'a rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ya ji annabi yana cewa inna thalathatan fi bani isra'ila abrasa wa aqra'a wa a'ama annabi ya ce a cikin banu isra'ila akwai wasu mutum uku da allah maɗaukakin sarki ya yi su da wasu lalurori sannan sai nufin zai jaraba su domin tantance imanin kowanne akwai al'abras al'abras shine wanda yake da cuta irin ta kuturta ba mai gutsitsire gaɓai ba cuta ne wanda yake kama fata ta sa fatan mutum ta jau haka nau'i ne daga cikin nau'ukan kuturta da mutane suke kyaman duk wanda ya jarrabtu da wannan cuta ɗin sannan al'akara shi kuma lalura ne da ke kama fatan kai ta sa kan mutum ya fari yana zubar da gari-gari ka ce kora wal'a'ama sai kuma cutar makanta da ta kama ɗaya daga cikinsu zai iya yiwuwa su zama a gari ɗaya kuma zai iya yiwuwa ba a gari ɗaya suke ba sai dai rukunin wannan hadisi ya tara mana su waje ɗaya domin kasantuwan a cikin hadisi ɗaya an yi bayanin su uku ba lalle garinsu ɗaya ko unguwansu ɗaya ko yankinsu ɗaya ba to amma annabi mana bayanin su domin cire wasu daga cikin darussa da ya kamata din mai imani ya lura da su allah maɗaukin sarki ya sa mu wa'azantu to shi ne badalillahi azza wa jalla an yabatiliyahum sai allah maɗaukin sarki ya nufin zai jarraba waɗannan mutum uku jarrabawan farko dai ta riga ta gudana a kansu kasantuwan ƙaddara waɗannan lalurori su faru cikinsu domin duk wanda allah maɗaukin sarki ya jarabce shi da kowace irin lalura babban cin jarabawa gare shi shine haƙuri sannan ya san cewa allah maɗaukin sarki ne ke da ikon jarabtan shi da wannan lalura kar ya zargi kowa kar ya danganta ma kowa ya san abin da ya same shi to da sanin allah bayan nan ya ba hanyar da zai neman makan shi waraka ko sassaucin cutar ta hanya da fuska da yanayin da ya dace ma shari'a ba tare da kauce ma abin da allah madaukin sarki yake so ba duk waɗannan matakai ne da allah maɗaukin sarki zai iya jarraba mutum ya ga matsayin imanin shi to jarrabawan farko kamar yadda muka faɗa ta riga ta faru gare su shine na kasantuwan wannan lalura tattare da su jarrabawa na biyu shine za a bayyana mana a nan annabi ya ce fa ba'atha ilaihim malakan sai allah maɗaukin sarki sai ya turo mala'ika mala'ika in ya zo wa mutum ba lallai duk zuwan da ya yi a ce zuwa ne na isar da wahayi ba kun gano wannan ba duk zuwa da mala'ika zai zo wajen mutum a ce wahayi ne ya kawo ba an gani akwai zuwan da mala'ika zai ma ƙila ya zo maka azaba ne akwai zuwan da mala'ika zai zo ma ƙila ya zo ɗaukar ranka ne akwai zuwan da mala'ika zai zo ma ƙila ya zo ya jaraba ka da wata jarabawa ce don ya ga nagartan imani ko kishiyan haka duk wannan yana yiwuwa an gano wannan muna da hadisai da yawa daga annabi wanda mala'iku sun zo sun yi magana da mutane sai dai ba lallai ne su waɗannan su san cewa mala'iku ne suka zo masu ba sai in mala'ikun allah ya ba su izinin cewa su bayyana kansu kun gano wannan in ba ka ba sai gama hudun ma ya tafiyan shi kai ba ka san menene ba to sai wannan mala'ika ya zo wajen ɗaya daga cikinsu fa'atal abrasa sai ya fara da mutumin da ke da lalura ta kuturta faƙala da ya zo ya zauna da shi ya tattauna suka natsu da juna sai ce da shi ayyu shay'in ahabbu ilaika kai ko a duniyan nan wai wani abu ne mafi soyuwa a wurinka me ka fi so a duk duniya ƙala sai wannan kuturu ya ce launin hasanun ya ce yana son ya samu kyakkyawan launi kuji launun hasanun launin ma ya zama hasan wa jildun hasanun sannan ya samu fata kyakkyawa kada kazaranin nasu domin kana ganin irin yadda mutane ke kyamata mutane sun tsane ni sam sam ba su son mu'amala da ni to amma in na samu fata kyakkyawa launi kyakkyawa zan samu abokan mu'amala kowa zai hudda da ni ba tare da kyama ba ƙala sai annabi ya ce fama sahahu nan take sai mala'ikan ya shafi jikin shi fadhahaba anhu kawai sai wannan kuturtan ta tafi nan take launi kyakkyawa ya bayyana fata kyakkyawa ta bayyana kunga tun daga nan ya kamata tunani ya zo mashi mutumin da yake da kan gado da saiti abu in ya faru ko nan take ke ɗaukan izina kakka bari sai na biyu ya faru kakka bari a ɗauki tazara na lokaci ya kara faruwa idan allah ya tashi juya ma baya za ka sha mamaki mun gane ya ga yi magana da mutum an shafi jikin shi abin da ya shekara da shekaru yana damun shi nan take wannan abin ya tafi ya kamata ya nazari kun gano wannan to shi kenan bayan da ya faru faƙali sai ce ayyul mali a habbo ilaika cikin dukiya cikin kadarori wani abu ne ya fi burge ka ka yi ka san sana'a iri-iri ce akwai wanda yin gazo ka ce wace sana'a ka fi so a duniyan nan zai ce ka ba shi jali ya shiga harkan gwari wani ya ce tireda wani ya ce me tuki wani ya ce me noma kiwo sai me na'am safara ko sai da kafet ko sai da yadi ko da sai da kayayyakin abubuwan yau da kullum ko kowa yana da abin da ya me ya saba kuma ya karɓe shi shi zai yi ina fatan mun gano wannan da kyau wani kuma kana zuwa ka ce me ka bi so sai ce a bashi akwatin kanakanci ya ta zubawa wannan shi ya fi iyawa kana hada shi da shago ka zuba mai kayan tireda cinyewa zai yi mun gane kana hada shi da safara zai ce ya gaji da wannan wahalan banzan wanda kuma ya goge ma safara kana aje shi waje daya shi da kanshi za ga yana ramewa wane lafiya ya ce wallahi shi ma bai sani ba shi sa sai aka tambaye shi ayyul mali habbu ilaik ka je inda yake in za ka ba mutum jali ba kai ke ayyana mai sana'an da zai yi ba kana ayyana mai ka tabbatar da gwannan kudin za su ɓaci sai in dama yaro ne wanda bai da tunani bai ma san me zai yi ba to wannan sai ka ɗora shi ka nuna mai hanya amma dama ka same shi da hankalin shi kuma yana harkan shi tambaye shi wata harka ka fi iyawa wata harka ta baka sha'awa sai ka taimaka mai kuma ka ɗora shi a kan shawarwari masu kyau da nagartaccen jali za ga yadda abin zai tashi an gane kuma in za ka ba mutum jali ko akwai wauta da mutane suke sakamakon kawai sun shiga harkan ne ba tare da jagorancin malamai ba ba ka ba talaka jali na naira dubu ɗari ka tafi in ka dawo wata mai kamawa ba za ka samu ko kwabo ba ya kamata ka san wannan don ba jali ka ba shi ba ka ba shi fitina ne idan ka tashi za ka ba shi jari to sai ka lissafa ƙalla zai ci abinci a gidan shi na wata nawa ka ce na wata uku ko na wata shida ka ware wannan ka ce cifa ne cikin jalin ne a lissafa sai ka ɗauki dubu ɗarin dubu ɗari biyu sai ka haska mai kasuwa sai ka sa shi duk abin da zai samu a nan ba da shi zai cifa ne ba yanzu tarawa zai don za a yi bincike ƙarshen wata an gane gidan shi bai da matsalan abin da zai ci amma ka ɗauki dubu ɗari ka bashi sai zo sai kasa kaya kayan nan aka yi ciniki an ci riban naira talatin ya yi cefanen ɗari uku da sittin a ciki a cikin uwar kuɗi ya ci ko a cikin riba ko kuɗin ƙasa za ta yi ta yi ƙasa za ta yi ta yi ƙasa za ta yi ta don dai ba yadda ka iya ka ce wai kar ya ci abinci ko kada iyalin shi ci abinci kai ka san wannan ba zai yiwu ba jama'a kun fahimci wannan to amma in ya zama ka san abin to za ka tafi a bisa tsari ne ka sai inda za ka yi ba ganin 'yan siyasa suna cin zaɓe sai a ware wasu kuɗi a ce wannan na sa tufafi ne wannan na kaza ne a basu to amma 'yan kasuwa ne kawai kowa da yi ke yi ka gaya mai yadda ba zai cinye jarin ba sai in allah da ya ce ci jarin da ƙarshe ya ɗaga allah shi kyauta aka ce mai ayyul mali a habbo ilaika cikin dukiya wanne ka fi so ƙala sai ce al'ibel raƙuma kaga yi ɗibi mai girman can a ba shi ƙololuwan dukiya tun daga jin launin hasanun jildun hasanun kai ka san wajen kuɗi zai zaɓi mai mai yawa ne mun gano wannan ina son kuɗi mai yawan gaske an gane yanzu kaga sai da aka yi mai maganin abin da ke damun shi da za a ba shi jalin da za a ba shi dukiyar in ya zama mutane na kyaman shi har yau ba zai ji daɗin kuɗin ba har yau shi sa idan mutum yana cikin harka ya zama yana cikin tsangwama to duk abin da zai zo zai yi za a ga a cikin tsangwaman nan zai shi ba zai wani armashi ba sai an ƙoƙarin kau da wannan abin da yake haifar da tsangwamar na fatan kun gane to allah ya taimake mu aka ɗauki raƙuma da ciki aka ba shi katan eh, oshara'a taguwa wanda haihuwa koyo ko gobe faƙala sai mala'ika ya ce yubaraku laka fiha allah zai sa ma albarka a ciki watal akara'a sai ya tafi wajen mai laluran kora faƙala ayyu shay'in ahabbu ilaika kai ko me kafi so ne ƙala sai ya ce sha'arun hasanun gashi mai kyau wa an ni haza ya ce wannan lalura da ke kan shi Allah ya tafiyar mai da su wanda kada ni nas kaga mutane duk kyamata suke ba mai hudda da ni fama famasahu nan take mala'ikan ya shafi kan shi zahaba sai wannan laluran ta tafi o tiya sha'aran hasanan aka ba shi gashi mai kyau kala. fa mali a ahabbu ilaika cikin dukiya wace dukiya ne ka fi so qala albaqaru ya ce saniya kaga shi ma ya ce sha'arun hasanun dole ka sa rai yana da bukatan babbar jaka ya ce sa faƙahu baƙaratun hamilan sai aka ba saniya da cikinta wa ƙala yubaraku laka fiha allah maɗaukin sarki zai sanya ma albarka cikinta wa fa ƙala sai wannan mala'ika ya tafi wajen makahu ya ce da shi ayyu shay'in ahabbu ilaika kai ko wani abu ne ka fi so ƙala sai ya ce ya ruddullahu ilayya basari allah maɗaukin sarki ya dawo man da gani na fa ubsiru bihin nasa don in riga ganin mutane kaga bai ce albasaru alhassan eh al'ain alhassana duk bai faɗi wannan ba shi ne ga mutane kawai kuma kaga bai fara binciken shi ba sai da mu'amala ta yi zurfi ya kamata ka san wannan kar kawai daga yau ka zo wajen mutane ka fara bincikensu ku ya kuke kaza ku kuke kaza ina ruwanka kun fahimci wannan mu'amala kyakkyawa ita ke haifar da wannan isa duk mutumin da bai da mu'amala ba mutumin kirki ba ne kyakkyawan mu'amala ke sa mutane su sake maka irin wannan sai ka zo ka shimfiɗa yanayi shi sa ba wanda yake annaba mu'amala allah ya taimake mu fama sai mala'ikan nan sai ya shafe shi faraddallahu ilaihi basarahu nan take sai allah maɗaukin sarki ya dawo mai da ganin shi ƙala sai ya ce da shi fa'ayyul mali a habbu ilaika cikin dukiya wace dukiya ce tafi baka sha'awa ƙala alghanam sai ya ce ƙananan bisa shi ko dai awaki ko kuma tumaki <clears throat> kaga bai ci al'abil bai ci albakar sai ce me alghanam ka ɗauki abu saffa-saffa tafiya sannu kwana nesa daga lokacin da kake da hange-hange ko to sai ka tsallake sa'arka an gane wallahi sai ka tsallake sa'arka ka daina kalla abu na sama kullum ka kalli na ina na ƙasa amma kana kallon haka ƙarshen ta sa'an yana ƙasa ne ka je kana ta ɗage shi sa duk mutumin da yake da hange-hange ƙarshen ta sai ya hango ma kan shi rigima ce ba shi ganam ba shi ƙananan bisa aka ɗauki 'yar akuya aka ba shi faƙahu shatan walidan aka ba shi akuya mai ɗa fa'untija haza ne wa walla wallada haza waɗancan raƙumansu shanunsu <coughs> suka yi ta haihuwa shi ma wannan akuyan shi ta yi ta haihuwa fakana haza wadin min ibilin sai zama wancan kuturin yana da garke guda na raƙuma mun gani wale haza wadin min bakar shi kuma wannan yana da garke guda na shanu wale haza wadin min ganam wannan yana da garke guda na tumaki to kunga. cin da ɗai aka ba su haka ɗai aka ba su kuma aka ce har sun zama garki kaga cin da za a komo masu jarrabawa ne shekarun za su ci ha, kun gane da yana ganin kafin su samu garke zama an ce garke ana samun garken shanu a ce mai garki ne idan yana guda gudanawa mafi ƙasa talatin nisabin zakka kenan na gode mafi ƙarin mu ce suna da wancan yana da shanu talatin wani yana da raƙuma talatin wani yana da awaki arba'in mu ce kawai diya kai nisabi mu ce haka domin lissafin ya mana daidai ba dai mu ce haka shine keke da keke ba amma a tsammaninmu kun gano wannan ko ko a barna ba haka kuke ba to shi kenan. yawwa to garke ɗari ne sanda guda dubu guda sai wanne to kaji bare-bare iyayen shanu sun ce garke ɗaya raƙuma ɗari ne ko shanu ɗari haka ne to wannan lissafin shine in sun kai dubu to sanda guda kenan mun gane to kaji yadda ake lissafi ina fatan mun gane ga farawa. sun bar zage-zage sun tafka abin kuma dama kuma iyayen shanu ne amma 'yan tsiraru mana in dai ka ga mota cike da sa to daga gabas take wannan kuwa ya san haka to a ɗauka ɗari-ɗari ya fi mana lissafi daidai kun gane mafaɗa abin da yake shine na tabbas domin kada wani ya ce kaji ba su iya an ce garke sun ce guda arba <laughs> ka ci wannan guda ɗari allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to kaga mutumin da aka bashi saniya ɗaya a tsammanin kafin ta haihu 'ya'yanta su rika haihuwa har ya zama sun kai garke ɗaya zai kai yaya aƙalla zai kai shekara 20 eh mu ce 20 kaga abin da ya faru shekara 20 in ba mai kaifin nazari ba da hangen nesa da tuno abu nan da nan zai iya mantawa an fahimta shi yasa wallahi allah in ya ga daman jaraba ka ko sai ka manta da bai wanda ya maka tsab allah sannan zai jaraba ka shi yasa kullum ya zama ankara kake kullum in ba haka ba in yi ma wata jarrabawan in ka duka ko ba za ka tashi ba Kisa duk abin da ya taso ma duk abin da ka gani ko ka ɗauka jaraba ka allah yake yi za ka daɗe kana son abu za ka daɗe kana neman abu in allah ya tashi jaraba ka sai an yi shekaru kawai sai zo maka da abin sai gaya za ka yi a lokacin sai ka da cewa ai kaza ai ai ai jaraba ka yake a daidai wannan lokacin ya gaya za ka yi mun gane yanzu an ba su dukiyan duk abin da kuma ba sa so an kauda masu da shi ga lafiya ga arziki kayan zaman duniya kenan to kowanne yana da garki yanzu a ce kana da shanu ɗari ake mai arziki ne mun gano wannan wat kowanne yana da garke guda na abin da aka bashi summa innahu atal abrasa sannan sai wannan mala'ikan sai ya dawo wajen mai cutan kuturtan nan a da gungani a daina tunna baya garti ya samu sarauta gungani to mu ce mai cutan kuturta amma a da fi suratihi wa hayatihi mala'ikan ya rikida a bisa sura da yanayin shi na da ya zo shi ma face-face da laluran kuturta duk mele jikin shi yanzu kaga kana ganin shi kamata in kai ne kai mai ka tuna baya mun gane ka ce allah sarki kana da bukatan taimako in ma da so samu ne kana iya gaya mai ka ce kai ma ka taba irin wannan laluran amma allah maɗaukin sarki ya kawo wani bawan allah mutumin kirki nan ya taimaka mu Ku gane ta ma da yake dukiya ita siffan da shine sama mai ita ɗagawa kalla innal insana la ya ɗaga an ra'ahu stagna ɗan adam yana samun kanshi a yanayi na jiji da kai da girman kai da ɗagawa da jin ba wanda ya fi shi muddin in ya ga wadata ya zo mai an adam yana da wannan ɗabi'ar wadata kowane iri na dukiya ne wadata na mulki ne wadata na su duk wani abu za ga koma yana girman kai daga ran da wannan ɗabi'a ta same ka daga lokacin kuma ka fara ƙasa kenan an gane don duk wanda ya sa ma kanshi niwa sai allah mai da kai baka isa ba domin wannan jin isa na allah ne shi ɗaya annabi ce duk wanda ya yafa ma kanshi wannan a duniya sai ya yafa mai kaskanci kuma sai ya yafa mai bargon wuta a lahira iza kana jin isa da girman kai kai marmaza ka istighfari in ba ka ba wallahi sai ka wulakanta a duniya kafin ka koma mashi don sai ya gaya ma baka isa ba don bargon shi ne faƙala da sai ce rajulun miskinun mutum ne talaka almajirin allah ta qatta'at hibalu fi safari allahi guziri na ne ya yanke man a wannan tafiyan nawa fala balagul bala balagal yauma illa billah thumma bika kaji tauhidi Ya ce wallahi tafiyan nan ban iya ƙara sata sai in allah maɗaukakin sarki ya nufe ni da in ƙara sata ta hanyar taimakonka as'aluka billazi a tsaka launan hasanan ina roƙonka da wanda ya baka wannan kyakkyawan launin wa jildal hasan da wannan fata mai kyau walmal kuma ya baka dukiya kaga duk yadda za a bashi cin ansa an bashi dama haka karatun allah yake fa allah bai maka jarrabawa sai ya gaya ma tambayin da an san a nan take obj yake shi kun gano wannan da kyau ku <laughs> sai an baka ansa a fili allah bai jarrabawa wazo ana maka wani abu oral baya haka an san za a gaya ma gata ko ba za a ce ka zaɓa ba a'a ita za a gaya maka shi yasa tambayan kabari sai da annabi ya gaya maka yadda za a yi kuma ya gaya maka ansan tambayan da za a yi a filin kiyama duka an gaya maka ansan ba ce maka za a yi tsila a yi ma kaza ko ba cinke za a gaya ma ansan ne kawai yanzu ka gana an bashi ansan ina roƙonka wanda ya baka launi mai kyau fata mai kyau kuma ya baka dukiya a ga ya kamata ya mara ko wannan ya sanni ne ta da ya kamata yi kenan anya mutumin nan bai san da ba haka ya kamata ya tunani kila dama yana cikin ƙungiyoyin kutare na duniya kila ya ga hotonka a da misali koko ba'iran ya ce raƙumi ɗaya a taballago alaihi fi safari wanda zan hau in ƙarasa tafiya ta domin nawa ya gudu taimaka min raƙumi ɗaya kaga dai ana ta nuna mai fa hannunka mai sanda kai ma da ɗaya ka fara an fahimci wannan da kyau ku ni ma taimakanni da guda faƙala lahu sai ce mashi innal hukuka kasiratun haƙoƙi sun yi ma kuɗi yawa daga ran da allah ya rufa maka asiri ka ce bari matsa bakin aljihu wai alhukuku kasira ko wallahi inda kana miƙa hannu ka ɗauka ni. yan sai ka tafi a guje baka kamo ba arzikin naka allah zai ta nisanta shi zai ta nisanta shi karka saki shi sa annabi ya jama matan shi kunni ya ce latu'i karki matsa bakin aljuwinki fayo illahu alaiki sai allah ya matse maki recession da aka ce an shiga yanzu na matsatsin kudi da waye-waye a ƙasa ko ku hankali da wannan ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'un 'yan boko da ba san allah ba su ce wai in yanayi irin wannan ya zo abin da ka saba yi bayan allah ya rufa ma asiri wai ka matsa bakin aljihu kar ka yi wallahi inda kana jefa ka ɗauko dubu ko ka sake kai wannan allah bai matsa maka ba ka matsa ma kanka ka matsa ma duk wanda ke da alaka da kai wallahi in ka sa da ƙyar za ka ɗauko sili ba dubu ba sili ba naira ba da ƙyar za ka ɗauko shi in kuma da bin ka yake walla za ka bi shi da gudu ka gama wahalan ka yi jibin goshi walla ba abin da aka ɗauko ba ma allah karambani launi mai kyan ba shi ya ba kan shi ba fatan mai kyan ba shi ya ba kan shi ba wannan raƙumin da aka ba shi ya nemo ko shi je daji da igiyan shi ya kamo ba shi aka yi kuma duk yadda za a auna mai a nuna mai an mashi fa an ce ba'ir ya kace a'a ko mutumin na ya san dama ni ma da ɗaya na fara kun gani faƙala lahu sai ce da shi eh alhaƙoƙo kasira haƙoƙi sun yawa iyali school fees kaza kaza ba ka ke lissafi ba ƙauye sun aiko inna ta waje kaza ta ce za ta aurar da 'ya'yanta ni ake son yi kaza baffawa ne kawowa ne alhukuku kasira kai hidindimin da sun yi yawa faƙala lahu sai wannan mala'ika ya ce mai a'a ka an ne a'a rufuka na haka fana san ka da alamta kun abrasa ya zarukan nasu. kai ma da ba kuturu ba ne mutane nan duk kyamanka suke yi faƙiran talakan talau fatsakan lahu allah maɗaukin sarki ya baka duk wannan arzikin ka baka launi fata arziki kyawawa masu albarka nagartattu ban san ka haka ba in kai ne aka yi maka wannan ka da hankali ka ci allah na tuba haka ne mun gano wannan da kyau ko an ƙara fito maka ƙarara sai ka ɗiba ka ce ya haƙuri wallahi ni ne gashi amma ga ɗan arewa ta wani ƙafafan banza an fahimci wannan ta ƙafafa ine mutum zai zai samu kujerar siyasa ke ta shiririta sai ka ce mashi kai ma ka an ni a arfuka ƙabla haza koko ko ba san shi ba ba shi ne wanda yake yawo gida gida gida a taimake shi ba ka ce ba kai ne nan kake bin mu ba ko ba kai bane ko ka manta za mu jira shekara hudu an gane kuma za mu jira shekara hudu za mu jira shekara takwas to a lokacin da ya kudi ba matsala kudi daban mulki daban <laughs> jama'a kun fahimci wannan kuɗi daban mulki daban don me kuɗin ne ke son mulkin za ka dawo kuma abin da ke damun mutane suke shiga cikin wahala da wulaƙanci da tozarci na masu mulki shine su suna da kwaɗayi ne kowa ya ƙosa ya samu abu a bulus shi za suke wulaƙanta ku duk wani ɗan siyasa da ke kan mulki ka nuna baka son abin hannun shi ka ce zo kai ma mutane hidima an gane zo kai masu hidima in yayi kai ya biya ka magana ya kare a ƙarƙashin hidiman mai yiwa naka zai fito amma yau kaji gobe kaji ba wanda yake ansan bako kullum da bukatan shi sai allah ba nan siyasan da zai iya wannan ba gwamna ba ko shugaban kasa ba zai iya ba don su kansu gwamnonin kullum gori ake masu kullum sai sun je bara an ɗibo a gwamnatin haɗaka an ba su su ma mabarata ne saboda ka yadda ba ku ake kuma ku ba mutane sannan kullum 'yan neja delta suna masu gori ci ma zaune haka ne ko ba haka ba ne to ka miƙe kai ma kar a yi ma gori faƙala sanda ka yi mai wannan hannunka mai sanda na ƙarara sai ce laƙadawa ristu likabirin an kabirin kai natsu ni ke gaya ma haka wannan dukiya mumin mun gaje ta iyaye da kakanni sarakan gado iyaye da kakanni gaje ta to kaddara kakanka na karshe wanda shine ke da arzikin shi a wajen waye gada innal fata man qala ha anaza laisal fata man kala kana abi isasshe shi ne wanda zai ce ni amma duk wanda ka ji yajin gina da iyaye ko ragon maza ne an gane ragon maza ne kai ne wato kan fara magana ka ce kai magana a kaina karka ƙetara ko'ina ni din ni ne faƙala sai ce in kunta kaziban to zai mai baki kenan zai mai baki in ƙarya ka faɗa eh ko fasayyara kallahu ila ma kunta allah ya mai da ka yadda kake ka san in ɗan garin nan ne sai ce amin allah malam zai ga to me ce ƙazamun baki ma irin naka allah ne zai karɓa to mala'ika ne daga fada ya zo Allah za ga tsiya za ga wani mutum ya zo dukum dukum yana dan bara yana waye ya keɓe kai magana ya waye ka riga hankali da waɗannan abubuwan dan abin da ba a rasa ba ɗauka ka ba su kyale su ka gaba baka san mutum ba from nowhere kwatsam ka gan shi a dab da kai Allah ka hankali ba maki wani ifritin minal jinni ne yanzu haka wani ɗan shaye-shaye ne cikin aljannu ya ganka da wasu kuɗi ka je ɗaki ka aji yake son ya maka lalata sai zai ce da allah taimake ni da naira ashirin zan shafara ba shi kana ƙi ko kafin ka koma ginin zai je ya sace su inda <laughs> kuke da yan iska cikin mutane akwai yan iska cikin aljanu ba wallahi malam yan iska manya kuma wallahi in ya ga dama ko ya zo ya kama kofan ko wanda duk ya karya duk yanda za ka ce wani ne ya zo yi wallahi duk ya yi in ya gada ba kuma ya maka wasa da hankali ya shigo ta sakon wundo ya kwashe tafi kaga komi a rufe ka ce ta ina ba lalatan da ba su iya ba duk in za ka ajiye wani dukiya naka kai bismillah in ka in sarkin aljanu ya aiko a ɗauka ba za su iya ba saboda ajiwa da bismillah watal aqra'a da ya tashi daga nan sai zame gidan mai kora fi suratihi wa hay'atihi yanda wancan mai kora yake da komi nashi ya tafi wajen shi faƙala lahu mithla ma ƙala lihaza ya gaya mai abin da ya gaya ma wancan duka faradda alaihi mithla ma radda alaihi haza yanda wancan ya maida mai da martanin zance shi ma haka ya mayar mashi kun gane haka ya mai tsab faƙala sai ce da shi in kunta kariban idan abin nan da ka faɗa ƙarya kake yi e eh, fasayyara kallahu ila ma kunta to allah ya mai da kai yanda kake wa'atal ma fi surati kaga dai bai dai samu gudunmuwan ba Allah karka da kana da arziki kana da yanda za ka yi wani ya gaya ma wana ban da hali ka taimake ni ka ƙi taimakon shi Allah sai Allah ya jarabce ka a kusa ko a nesa kar ka saki ko da ka san wana wana ne fa kar ka ce ta to ya ah, shi ba mala'ikan ba ne akwai hadisin da kullum yake tsorata na Allah idan aka ta da kiyama allah maɗaukin sarki zai zo ma wani mutum hisabi zai ce kai cu na nemi ka ciyar da ni ina da bukata baka ci da ni ba da ka ci da ni da ka samu sakamakon ciyarwanka a yanzu na nemi ka shayar da ni na nemi ka tufatar da ni duk baka yi ba da ka yi da ka samu sakamakonka yanzu sai ce a'a allah ya zan ciyar da kai in shayar da kai in tufatar da kai bayan kai ne ubangijinmu duka sai ce na bawa na ya zo da bukata wurinka lokaci kaza na abinci ko abin sha ko tufafi ko kudin makaranta ko kudin magani ko kudin tafiya ko kudin ko menene na bukatun yau da kullum ka mashi da ka share mai hawaye da yau na share maka hawaye me kake tsammani ramakon gayya ko za ka ji daɗi zai so a ranar ya samu sassauci ba zai so ba zai so ko wala ba zai same shi ba domin ya ce da kayi da amma to ko cin da bai yi ba to ko ba a mashi ko ba za ka iya share wa mutum damuwan shi duka ba ko ɗan sammashi ka sammashi wallahi wallahi mutane suna ganganci kana da yadda yadda za ka yi sai ka ƙi alaka ya hankali wannan fa buƙatan mutum kenan ka ƙi allah ce zai maka wancan uƙuba da gori lokacin ne dan adam zai ce kash <laughs> allah ya wuce stolen to cry allah shi kyauta kala da ya je gidan makaho cikin tsoron makanta tsab sai ce rajulun miskinun mutum ne talaka wabni sabil wabni sabilin sannan matafiyi ta qatta'at biyal hibalu fi safari wallahi guzirina ne yanki a halin tafiya fala balagal yawma illa billah yace wallahi ban iya karasa tafiyan nan sai in allah ya nufa sun bika sannan in ka agaza min as'aluka billadhi radda alayka basaraka kaga wannan ya fi fitowa ƙararra ina roƙonka saboda allan da ya maida ma da ganinka shatan akuya ɗaya wannan baran ma ɗan oda ne sai an ayyana maka ma abin da ake so bakaratan iblan shatan in kai ne zai gaje kai ina laifi ma ka roƙi zakara <laughs> me za ka yi da akuya ana hawa kan akuya ne mu gani ana hawa yawwa zai siyar ne ya samu babban jali da akwai baran da aka ji za ka je ka ce da allah wani mota nake so ka sai min kaga wannan ya koshi ne kun fahimci wannan kai kuma ka je bara sai ka ce a taimake ka da kuɗin zuwa sokoto <laughs> to daidai daidai ne yayi ya ce a taballagu bi hafi safari wanda zan yi amfani da ita a halin tafiya na ƙarshen tafa ba sai da zai yi ba zai ja ta ne yana tafiya in ya je yiwa ya nunanta nonanta gagawa mai tsada za a bashi kun gano wannan da kyau ku balarabe ya ɗauki saniya ko raƙuma ko tinkiya ko akuya mai madara ya baka gara ka ce baka raguna ko bunsuraye biyar biyar na ga maka ita kuɗi ce faƙala sai ce kuntu a'ama ce gaskiya ne a da shi makaho ne faraddallahu basari sai Allah maɗaukin sarki ya dawo mai da ganin shi wa faƙiran kuma da shi talaka ne faqad agnani allan dai shi ya azarta ni fa huzma shi ita duk abin da kake so shiga garken kaɗi ba ba wai akuya ɗaya ba duk abin da kake so je ka ɗauka kaga yana da yaƙinin wanda ya ba shi arzikin nan ko yana nan kuma zai da arzikin allah ya jama'a ku jin tsoron talauci nabi ya gaya mana malfakar aksha alaikum ba na ji muku tsoron talauci daga ran da da yake gani wai kuɗin da ya aje su ne sikuritin shi ko ya manta da allah ko wala sai allah ya nuna mashi isa in allah ya ga dama sai karfinka ya ƙare wala sai an sha abun ko sai ka fara manyanta ya an shi abin kuma ya sama lalurar rashin lafiya ya gaya za ka yi ko ya baka da lafiyan ya bakka da abin ya jarabci wasu naka da lalurori iri-iri wanda kullum hidimansu ma ya ishe ka hukuban da allah yake wa mutum tana da yawa yasa sami hankali ya kiyaye allah shi kyauta ya ce kuz ma shi ita fawallahi la ajhaduka liyawma bi shay'in akhastahu lillah ya ce wallahi ba zan yi gogoriyo da kokowa da kai duk abin da ka ɗauka don allah ba jama'a duk abin da za ka yi kai don allah duk abin da za a nema naka aka ce maka don allah ka ji zuciyanka te fari ka ba da shi kakura kawai in dai lillah za ga abin da allah zai allah ba butulu ba ne in ka ga allah maɗaukin sarki ya bakka bai ma nan take ba ko ka jira zai maka kar gaugawa shi al'amarin allah babu sauri a cikin shi mun gane kar gaugawa bisan wala zai maka in dai aka sa sunan allah ko ka kalli sunan ka yi kawai Allah su yi maka abin da baka yi tsammani ba duk abin da ka bada da sunan allah sai allah ya ninka maka shi gwargwadon imaninka mafi karanci bakwai wallahi in ka gaba a ninka ma ba ko ka tuhumi imaninka in imaninka mai kyau ne to goma za a baka a wannan harka na rayuwa nake gaya muku in ya shafi harka na addini 700 ake ninkawa mun gano wannan da ya ce saba'a sanabul bakwai da ake ninkawa bakwai ne nawa na harkan da ya shafi yau da kullum fa na taimakon jama'a in ya shafi gina addini to kowane bakwai akwai goma a cikin shi idan abin da za a yi ma addinin mai haɓaka ne to wannan ila a adu'afin kasira kuma dan adam bai fahimtar wannan shi da abin da ya ɗauka ya ɗauka sai da tumatir ne yanzu ya kasa yanzu ya gari ba a hannun shi ai sai allah ya jaraba imanin ya ga da gaske kake yi mun gane ba ganin masu kuɗi za ga an ce shekara nawa nan muke da ko da shi shekara nawa nan yake tire da a nan wallahi ta akwai wani ɗan sadaka da ɗan taimako da yake yi da kai kake ganin ba ka iyawa wannan allah ya karɓa ya mai da shi haka baka sani ba wallahi malam kuma ka daina tunanin wai ai ɗan kaza ne ko dan waye in dai zai ma allah abu ko da abin ma da allah baya son ne ya ko sai allah ya ɗaga shi akan shi wallahi haka da ku san wannan shi sa ruwa ba ta yi ba ƙoro bai yi ba tattarewa da mammatsewa ba na musulmi ba ne wannan Allah ba ba na shi ba ne sabon annaba har sukan kawo ƙara wajen annabi cewa wai anya ba rabansu na lahira ba ne ake ba su hmm? anya ba rabansu na lahira ba ne lami a hankali akwai ran da muke tattaunawa da wani amini na yake gaya man bayan da muka haɗu da wani mai kuɗi mai arziki sosai muka gaisa ya ce kwanaki ɗan shekaru ne kaɗan fa yake da ɗan shagon shi yake sai da kaza yau kuma ba shago yake da shi ba kamfanoni yake da su wallahi ɗan abin da yake yi allah ya kai shi wannan wajen inda za ka gani kai za ka rena ka ga me wannan shi ya sa mutanen maiduguri bare barin borno suna da wata ɗabi'a ba irin ɗabi'an hausawa ba ya sa duk wanda kaga allah ya tashi ma arziki cikin zai ga mai arziki mai yawa kun gano wannan su za ka ji mutum ya ce ina da malami ba malami ne na tsafi ba ba kullum zai fita harkar sai ya je da malamin shi ya ce mala mana addu'a sai mai addu'a sai ya tafi in ya dawo harkan zai ƙara biyuwa gidan malam ne ya gaishe shi ya gaya mai abubuwa duka da suka faffaru da bukatun da yake da shi a ƙara mai addu'a sai ya ɗauki ɗan wani abu sai ya bayar sai malam sai ya ɗauka sai ya sadaka yanzu mu a sunna muna ɗaukan wannan menene bida ne ku to ƙarya kuke ba bida ba ne abin da yake bida shine tsafi kun gano wannan amma ka ce ma addu'a ai qur'ani ya ce ja'uka ko za su zo su nemi gafara ya fari da kaza da kaza ba wanda ya ce ba ka je wajen malamin ka ce mara addu'a ba abin da aka hana shi ne a ce sai an yi wani tsafi sai an yi wani kulumboto sai an yi waye wannan shi ne shari'a ta hana shi sa ke ganin zai wahala ka ga abin da suka nema allah bai masu amma kai da kanka ma din sarkin girman kai yaushe rabanka da kai makanka addu'a kai da kanka ma tukuna sabai suna zuwa wajen annabi ce annabi ya mana addu'a annabi ce ku ɗaga hannu ya ɗaga hannu ya masa addu'a ga 'ya'yan annabi yaqub sun zo sun ce masa addu'a ya ce ku bari zan muku ashe za a iya yanzu za a iya cewa bari za a yi ma kun gani amma mafi yawancin ba ma fahimtar wannan shi za ga suna yin nasara a abubuwa da yawa dama mu da suna ta zo mana da mai kyan da mara kyan sai muka tattara muka ce duka ba kyau kuma da za ka buɗe mutanenmu da yake mun saba da tsaface-tsaface ka buɗe wannan ƙofan wani sai rika zuwa wajen matsafa sai ce addu'an da kuka ce mu je ai mana ne muka je ana mana alhali me yake yi tsafi yake yi kajin da kuma matsala take amma kuma dan akwai ƙofan sharri ai ba a kulle ƙofan alheri ai an fahimci wannan da kyau ba bahaushe zai ce haka kawai katon banza yana zaune wai malamin shi ne katon banza imana eh wannan mu ne ɗari bisa ɗari ba wanda zai masa wannan shi yasa a mu nan ma da muke cewa wai mu hausawa ne hausancin namu ma musamman na garin nan in ka je kano za ka kanawa ba haka suke ba mun fahimci wannan ba haka suke ba sam ba kano yana kimanta malamin shi miliyan bisa miliyan malamin shi ce zauna nan wala ko a kwalbati ne zai zauna na har garin allah ya waye ba zai tashi ba an ce me ce malam ne ce kana ba su wulakanta malamai haka idan ka je arewa zamfara sokoto kebi in ka ga mutum ya wulaƙanta malami a nan ba ƙaramin tantirin shege ba ne a cikin shegun ma shi tantiri ne amma kaga zariya kaga katsina sai da allah ya yafe kawai amma sheguna nan kwanci a nan gano wannan da kyau ko allah ya kiyaye to shine sai yake cewa ni ba zan yi kokowa da kai duk abin da ka ɗauka saboda Allah ba faƙala sai ce amsik malaka rike kuɗinka dama ba shi kawo ni ba to mala'iku na kashe kuɗi ne <laughs> yau na rosa kuɗi mai ci abinci ne ke son kuɗi su ba sa ci ai fa inna mabtulitum kawai an zo a jaraba ku ne faƙadar radiyallahu anka Allah ya yarda da kai wasu khita an sahibai ka waɗancan kuma Allah ya fushi da su mun gane allah ya baka daman dukiya da mulki ka ce ku ba za ku taimaki kowa ba za ka sha mamaki wallahi wallahi za ka sha mamaki akwai sanda za ka zo neman taimako shi ma allah ce ba zai taimake ka ba ai karyanka ta sha karya mulki ba shine kulli shay'in ba ko mulki shine komi kudi su ne komi ai ba su ne kulli shay'in ba kar ka sake kai ma Allah wannan banin ka ce mu ne masu taimaka ƙarya kake Allah ne duk abin da Allah ya baka na dama wallahi ka sa farin ciki a cikin zuciyar musulmi sai Allah ya saka maka a kusa ko a nesa ko me Allah ya baka kuwa hikima ne ilimi ne ƙwazo ne kuɗi ne mulki ne sarauta ne ko da kalma ce mai daɗi kai ƙoƙarin saka farin ciki a cikin zuciyar musulmi kaga yadda allah zai maka yanzu kaga wannan maganin da ya faɗa ya sa farin ciki cikin zuciyar wannan bawan allah eh ta ma waɗancan fa sun sa mai damuwa ya san kana da shi ya ka ce wala ina da shi amma ba zan yi ba wannan ya fi komi damuwa ko kuma ka yi wa musulmi abin da zai zama yaudara gare shi zai ji damuwa da kunci a ran shi wallahi za ka shiga matsala ko wani hada yana ganin ina da miliyan kaza a banki ina da kadarori kaza ai wannan kamar tsuntsaye ne ka ne bata ma kan wallahi kuɗi kamar tsuntsu ne yanzu yanzu nan tura za zo daga kasan waje su ce ga wata harka jenu harka sai ka ɗibi miliyan ɗari ka zuba sai su fiffike kawai sai a ce sai ka ƙaro kaza waɗancan za a sauko da su kana karawa su tafi sai a zo da wata harka kana ganin kana zubawa a wannan harka na dama cin da wancan sun tafi ashabi shimali to za su tada waɗancan kana zuba sai su fir can ma su fir sai ka ce bari za ka je ka sai da gonaki sai a ce gonar tayar bokin wajen ana yi ko ba yi kana zuwa zai ka ce kaza sai a ce to za a hanya a wajen takardu da izinin gini babu nasiru bai biya sai da wannan pam shikenan mun gano nan da kyau ko sai ga mutum ya koma yana yan sallan lami haza wassalam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi za ka daina gano kayan da arziki da yawa ƙarya kake baka da komi ba za ka gane ba ka da arziki ba sai ran da aka ci da ranka wallahi taimakon ka za a yi da alawayo a je a haƙa rami a gona a rufe ka duk dukiyan zo su rabi a ce ma za a yi ma sadaka da wakafi su ce yawa kuma sai ka ce su suka tara wala ba su bayar ba kowa ya san me yake ciki jama'a ba mu ne muke raye a duniyan ba wannan rashin mutuncin ba mu ne muke yin shi ba a to sai mu gyara ai kafin wallahi 'yan baya su biyo bayanka in dai gashi sadaka akuya aka nema ya hana yi sadakan saniya da raƙumi ya hana alhali shi ma bashi aka yi ɗan adam mai wuyan gane hali wani hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na 60 kitabul anbiya a lamban babi na hamsin da ɗaya babu hadisi abrasa wa aqra'a wa a'ama fi bani isra'il babin da ke bayanin hadisan waɗannan mutane da ya zo aka ba da labarinsu cikin banu isra'ila allah maɗaukin sarki taimake mu za mu saurara a nan sai karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum